Assalamu alaikum wa rahmatullah. barka mu da sake haduwa da ku a cikin wannan channel nawa mai suna Fanfe wanda nake nuna muku yadda za ku yi amfani da wannan application din. Idan wannan shine farkon zuwan ka wannan channel ka danna alamar subscribing sai ka danna alamar ƙararrawa. Wannan zai sa da na sa sabon bidiyo a sanar da kai cewa na sa sabon bidiyo. Bidiyo na yau abin da zai bayani a kan shi yadda za ka cire wannan abun ba tare da ka kira su ba. Wannan bidiyo na wanda ya gabata na ce zan nuna ma bayan ka yi biya bashin za ka iya kira na sai in kira su su cire to yanzu sun sauƙaƙe abin idan application ɗin naka ba update ba ne ba ka je play store ka yi updating ɗin application ɗin da ka zo kawai kana zuwa nan finance da ka zo nan ka zo finance misali ga finance nan kana zuwa nan gurin ka tabbatar ka biya bashin in dai ka riga ka biya bashin ko kawai sai ka zo ka taɓa nan saman inda kuɗin suke nan za ka taɓa. To, da ka zo daidai nan, nan sama ga wani abubuwa layi can guda, guda uku ko? Wa'innan layukan guda uku ga su nan. Kawai nan za ka taɓa, ka taɓa alamai. Da ka zo sai ka zo nan, Bismillah, sai ka zo daidai nan gurin. Ga nan an ce security plugin setting shi za ka taɓa. Sai ka jira shi ya gama searching ɗin da zai yi. To sai ka taho nan ƙasa. Ga shi nan an sa request removal. Request removal kawai shi za ka taɓa. Da ka zo sai ka taɓa nan. Ga nan inda aka sa submit ɗin nan amma ka tabbatar ka biya su bashin su. Sai ka taɓa submit. za su tambaye ka confirm removal sai suka ce idan ka yi remove to za su ce sai ka sa ok sai ka sa confirm nan to kun gani sun ce processing yana processing ni da yake ba su biyu na shi na riga na biya sai ka sa refresh kawai to kana sa refresh shikenan kaga sun ce your security plugin has been removed daga can sama kaga sun ce sun riga sun cire shi yanzu sun cire security plugin bara mu gani za su nuna min cewa ya riga ya kun gani ya sauka bara mu koma baya in dawo ku gani to kun gani ga nan famfe ok card ga shi available balance babu ga ok card nan yanzu an sauke daga kan wayata babu ok card yanzu akan wayata in dai ka biya bashin kawai wannan hanyar da na nuna ma ita za ka bi ka cire wannan application ɗin ka cire security plugin sai ka yi ma ka ji abin da za ka yi mata in kuma za ka maido shi kana so ka maido bashin, ka maido OK card ɗinka. Kawai OK card ɗin za ka sake taɓawa nan sama za ka sake taɓa nan. Misali in ka shigo kan wayarka sai ka zo finance, kawai sai ka taɓa nan. Gashi nan sai ka sa active, activate. Da ka taɓa activate shi kenan. Za ka sa agiri, Da ka agiri sai ka dawo nan ƙasa sai ka sa authorize. Ka gani? za ka ga kuɗinka sun dawo eh za ka ga kuɗin sun dawo idan kuma za ka biya za ka cire biya kawai za ka yi sai ka cire abinka eh ga nan kuɗina kun ga kuɗin sun dawo yanzu yawwa yanzu kuɗin sun dawo bara mu ga history na ga shi nan ga kuɗin nan sun dawo ciki cikin application ɗin kun gani to duk wanda ya biya kawai haka zai ya cire amma sai ka update ɗin application ɗin Bana so bidiyon ya tsawo sai an jima